wanda shata mu takaita online tech wanda muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses idan eh, wannan shine farkon zan kun da shata muka da kamar takar na mana subscribe sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu zarar mun dora mun gode a wannan wani sabon a trx eh, investment platform ne wanda za ga cewa a ji baka da maka yi registration da farko nan zaka samu lambar ka nan zaka samu login password na security password wannan kuma invitation code ne wanda wannan kuma shine a kama kamar attach password ɗinka da zaka sanya wanda kai tsaye yanzu zamu registration al misali 706 wannan na sanya number na na cire country code ne so nan wurin sai in zaɓi password na kuma security password to ya kai wannan kawai sai ka zo ka ɗauki wannan kwaɗin ɗin ka sashi nan alal misali ga shi nan wurin 4 3 4 2 kawai sai ka danna sign up so da zaran ka danna sign up kawai za ka ɗan bashi lokaci ga shi nan kawai ya shiga sai kuma ka zo ka taɓa wannan wurin close alal misali kama haka so da zaran kai za ka cewa za a baka trx 2000 trx free wanda wannan firi ne kama a ce cloud mine ne in ka tona kan za ka cewa daraja wani tsarin telex ga shi nan kusan 126 dollar kenan so idan ka tona kasa za ka cewa shi nan wurin a database din su shi nan komai da komai so in ka tona kasa ma za ka cewa shi wannan irin abin nan da suka yi global partnership companies ne shi nan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan so ko da yaushe dai kusan cewa idan muka yi muku bidiyo muna nuna muku cewa idan mutum ya san cewa zai iya shi ma ya je ƙara yin bincike da kanshi kafin ya je ya sanya kuɗin shi ko kuma ya sanya tron ɗin shi so yanzu kai tsaye bayan nan za ka ga a wani inda aka rubuta trending a yanka ka taɓa shi nan wurin za ga cewa a nan percentage ɗinka zai rinka zuwa 6% cloud mining a kowane rana za ka yi receiving in sha a nan wurin so banda wannan za ka ga cewa akwai investment ga shi nan wurin invest so idan ka taɓa wurin invest ɗin za ka ga cewa idan kai baka so ka rinka withdrawal a kowane rana za ka iya zuwa kai investing a wato 2 days wanda za ka samu 10% na abin da ka sanya ba daily kenan wannan kuma 3 days za ka samu 2% wannan gashi nan so kowane za ka ga cewa gashi nan wurin da irin tsarin su da komai da komai yadda nasu yake so bayan nan wurin kai tsaye kuma in ka taɓa nan wurin akwai wurin share inda zaka ɗauki link ɗinka ka je ka bar referral link ana misali irin wurin share nan zaka zo nan wurin kawai zaka kwashe wannan link ɗin naka domin kai share ɗin shi ma abokananka Facebook Twitter da sauran wasu wurare bayan nan wurin kuma akwai nan wurin mine wanda a nan wurin zaka iya zuwa ka deposit sannan kuma ka gwada withdrawal da kuma redeem so nan wurin kawai zaka taɓa wannan wurin deposit idan ka taɓa deposit kama haka za ka gano maka abin nan guda biyu ka sanar wurin sai ka zaɓi wannan a kawai ka taɓa shi kamar haka ka taɓa shi kamar haka sai ka zaɓi wannan kamar haka alal misali copy wallet address kawai sai ka copy za ka ce makofi yanzu kawai shiga tuwas wallet domin in tura a 50 tron don mu gwada shi ne yake withdrawal da komai da komai so gashi nan kawai zan sanya 50 ko sai in sa continue in sa continue zan dan jira shi kuma in danna continue in ƙara dannawa so da ga na wannan za ka cewa ba 50 tron ya tafi gashi nan minus 50 tron so yanzu kai dai kawai abin da yi sai kuma in kuma na sai in yi copy address domin in je a yanzu AA sai in zo kuma in dawo in shigo nan da zaran kai wannan sai ka wannan wuri da charge completed alal misali kamar haka sorry kamar haka za ka taɓa charge completed shi sai ka yi refreshing har sai wannan TRX na ka ya shigo nan sannan kuma sai mu gwada withdrawal bari mu refreshing mu to da ka refreshin yi refreshing za ka cewa ga shi na VT a drone TRX na ka ya shigo su kai sai ka zo ka tafi wannan wurin a withdraw da ka taba withdraw kama ka za ka cewa da wannan 50 tron din za ka cire 1 PRX a kullum kawai nan wani sai ka zo ka sanya shi haka 1 nan wani kuma sai ka zo ka sanya a wallet address ɗinka kawai nan za ka zo ka sanya wallet address ɗinka ne a misali zan sanya wallet address ina nan wurin kuma password ɗinka ne zaka sanya sai nan wurin kuma ka danna confirm so ka danna confirm kamar haka za ka ga maka ah, wato withdrawal successful so yanzu kai za mu dawo cikin nan wurin domin rashin wannan direct ɗin ya shigo ko ko bai shigo ba kawai za mu ɗanyi yi refreshing ne so mu yi refreshing mu gani za ku ga cewa gashin ya ƙara ɗaya da kuma 15 wanda da a za ku ga cewa a 14 ne su amma yanzu gashi nan ɗaya ya karu ya kuma 15 to yanzu haka ake wannan abu wanda kuma kai tsaye da kada wannan za ka cewa ga sunan wurin in kana so ka duba team in ka za ka taɓa nan profit da sauran kuma ya kuma ana misali idan ka taba nan wurin a profit a notification za ga cewa ga sunan wurin wannan a sign up bonus da aka bani wannan kuma 50 da na sani wannan kuma zuwa da nake nan so wannan tuwon haka yake wanda kuma in kana so zaka iya ka duba amma dai ko da yaushe ka yi ma ka ƙara bincike da kanka kafin kai investing so idan wannan shine farkon zan karshe ta mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyo mu da zarar mun ɗora mun gode